ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والمحشر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Allah

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله والثناء الحسن على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata goma sha hudu ga watan ramadan daren goma sha biyar shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira daidai da uku ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida miladiya ci gaban tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba yau a suratul makara sai kama daga aya ta ɗari da saba'in da bakwai muna roƙon allah ya ci gaba da kama hannuwanmu ya tsare zukatanmu da gabobinmu daga dukkan abin da bai amince ba ya karɓa mana ibadojin da muke yi ya sa macin bayansa yantattu a wannan wata mai albarka ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi binta da tabbata a kanta da kasancewa tare da ma'abutanta ko mun yi zamani da su ko sun gabace mu da kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kwan kauce mata da yaƙar ma'abutanta iyakar iyawan ya Allah ka sa azumin Ramadan ya cece mu ka sa qur'ani ya cece mu Allahumma Allah subhanahu wa ta'ala ya koyar da mu ayyukan darussa a wannan aya inda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم نعم واذكروا الذي كنتم إياه تعبدون إنما حرم يكون الجل حتى رحمة مني وأهل المجد والإسلام ومن اضطر وباب على عدل فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند إيماني kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abinda muka azurta ku da shi washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun sannan ku yi godiya saboda Allah matukar Allah din kadai kuke wa bauta wannan aya lallai tana dauke da darasi ina ganin ita ce ayar da manzon Allah ya hada da ita da kuma wata aya a cikin suratul mu'minuna a lokacin da yake cewa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin lallai ana yana umartar mummunai da irin abin da ya umarci manzanni da shi ya ce wa manzanni ya ayyuha rusulu qulu من الطيبات وعملوا صالحا اني بما تعملون عليم sai kuma ya ce su kuma munai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum kaga wajen kulu kulu din nan sai ya zama iri ɗaya, yadda Allah ya kira manzanni kaf ya ce su ci halal min at-tayyibati sai ce wa amalu salihan ku ci daga abebai daɗaɗa masu zargi na halas sai ce wa amalu salihan ku aikata aiki na kwarai kuma ya ce inni bi ma ta'amalu na alimun manzanni fa Allah ya ce ni game da abinda kuke aikatawa masani ne sani din na ƙarshe ba yadda za ku ku shige duhu gare ni to sai kuma ya zo ya cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada dan abinda muka azurta ku da shi wato umarnin kaga yayi kamanceceniya da juna yadda aka wajabta wa annabawa su kula da abin da suke ci su tabbatar da na halal ne idan ya zama na halal to ko da an kyautata shi ya yi daɗi inda iko to babu babu damuwa a ci to haka shi ma mai imani shi ma ya tabbatar da abin da yake ci mai tsarki ne a shar'ance ma'ana halal to idan an samu iko gashi halal kuma gashi ya sha haɗe-haɗe ya sha lagwada iri-iri duka wannan babu matsala babban abin nufi dai mutum ya san Allah yana kallonsa dan ya rube da inni bi ma na alim sannan kuma lokacin da ake halarta muku cin abin da yake na halal to kuma ana umartar ku kuma ku yi aiki na kwarai nan sai aka ce washkuru lillah Kuyi godiya ga Allah godiya ta shukuru shine tabbata wajen tabbaka dokokin ubangiji kamar yadda ya saukar idan an yi haka to an gode ma Allah yawwa to sannan sai ya ce da sharadi in kuntum iyyahu ta'budun matuƙar kun kasance shi kaɗai ɗin shi ɗin kaɗai kuke wa bauta to haka ake so ku sufantu ya Allah ka hore mana hanyar da za mu ci halal ya Allah ka buɗe mana hanyoyin da za mu ci halal ya zama halal cikin abincinmu halal a suturanmu komai tsada suturan ya zama halal a abubuwan hawanmu halal nagartattun kyawawan tsadaddun gidajen da muke zaune Allah ka azurta mu da haka kuma ka azurta mu da tabbata akan min dokokinka nan mai sharhi ya dan ƙara bayani kan mai ake ce ma washkuru lillahi sai ce alama a lakum wa shukuruhu ibadatu godiyar Allah shine ku gode masa akan abin da ya ce muku halatta ne abubuwan halas suna da yawa sun fi ƙarfin a ƙirga. na haram su ne taƙaitattu su ne ake iyakancewa a ƙirga. na'am to ku gode ma Allah abin da ya hore muku na halas ya ninninka abin da ya haramta muku na haram yawa to me godiyar Allah a nan ya ce wa shukruhu ibadatu godiyar Allah shine bautarsa ba faɗa da baki ba ba faɗa babu cikawa bima yuhibbu mimma anzala ala rasulihi kuma bautar ana yin ta ne da abin da shi Allah ke so daga cikin kuma abin da ya saukar kaga doka a wato ibada lallai tana cikin waɗansu sharuɗa tana cikin wani ƙaidi dole ne a yi abin da Allah yake so an gane ko sannan abin da yake so kuma cikin abin da ya saukar kenan sai an ce ga yadda za ka yi kisa shekul islam ibn taimiyya cikin tarifin da ya mai ibada ya ce ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al wal af'al adh-dhahirati minha wal batina abin da yake ce ma bauta shine dukkanin koko suna ne da ya tattaro ya kunso dukkan abin da Allah yake so a bangaren maganganu da bangaren ayyuka maganganun da ayyukan na sarari ko na koyi matuƙar shi Allah ne ya shar'anta su to gudanar da wayannan dokokin da Allah ya saukar shi ake ce mai ibada kenan ibada ba wani abu bane kwaya ɗaya. wa min zalika akalul halali daga cikin nau'o'in abin da ake kiransa kuma ya ansa sunan ibada akwai cin halal wa muqaddamun ala ghairihi shine ma farko fil amali wal istimal haka nan a wajen aiki da kuma sanyawa ai aiki duka halas tana nan bibiye da haka matakar an bi haƙƙin shari'a shi ne ce in kuntum iyahu Abudun. matukar kun kasance shi kaɗai kuke wa bauta mu akalal halali ala ghairihi min al ta haka ku fara gabatar da cin halal kafin wani aikin duk da ba cin halal din mana ayyukan ibada domin cin haram ɗin yana iya zama sanadin rushewar ita ibada din gaba ɗaya. shi ta karaken wancan hadisin akwai darussa mai yawa masu yawan gaske ƙarashen wancan hadisin hakika akwai saƙonni masu yawa inda manzo Allah ya sifanta wani mutum mai tafiya wanda tafiyar kuma ga alama mai tsawo ce a sha'asa a wanda ya zan ta ya ci kurkuɗe ga kura ta ko'ina alamar dai matafi ne tafiya haikan ya mudu ya dai hilar sama yana ɗaga hannuwansa sama yana ya rabu ya rabu yana addu'a da wannan suna na Ubangiji sunan da ke cike da izza da ƙasaita da kamalar mulki da kudura irin na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda shine Ubangijin kuma da komai sai dai matsala ɗaya da aka samu Wa wa haramun haramun ومطعمه شراء حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أه؟ كان بيشي فأنا يتجاب لكم saboda batun fafutukar cin halas ‘yan uwa wannan wajibi ne dole ne kowa ya rika ta harri kirdadan me yake shigo mashi me hanyoyin samunsa me shari'a ta yadda me shari'a ba ta yadda bai kauce domin ya tabbatar da halas ke zuwa wurin shi sai dai a halin istirar halin wato tsanani da bukatuwa to kuma sai a dauka babu zarura in har ya kai haka ai in aradtum an taqusu allaha bi ibadatikum lahu matakar kuna nufin ku keɓe Allah shi shi kaɗai da bautar ku to lallai ya zama kun ci halas kuma kun gode ma Allah akan mun da ya muku ولما كانت الهلالات كثيرة لا يمكن حصرها إلا بمشقة ذكر أنواع المحرمات لقلتها وترك المجال للأقل في معرفة الهلال فقال yayin da su abubuwa na halar-halar, halas halas suna da yawan gaske ta yadda bai yiwa a ce ga iyakarsu in ba an wahala ba sosai an gwagwatu ko kuma ce ma muta'azzir idraku hasriha abu ne da ba zai yiwu ba ma a ce ga adadin abubuwan da suke na halal to sai Allah ya aje su gefe guda tunda ba za su girgu ba sai ya ambaci nau'o'in abeban da ya haramta saboda su 'yan kaɗan ne ba su da yawa daga nan kuma sauran fagen sai ya bashi ga hankali shi ma ya je ya fafutuka ya yi ta nazarin littafin Allah alƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu ya rika kiyasi kiyasi ingantacce tabbatacce sahihi kiyasi wanda daga nan har zai lura an haramta kaza ne saboda dalilai kaza da abubuwa kaza to ina ga wannan abin duk da bai da nasi shi ma zai aunu da abubuwan da aka haramta daga nan zai gano abu kaza haram ne wallahu a'lam to shine aya ta gaba Allah ce inna ma harrama alaikumul maita inna ma harrama alaikumul maita wa kama إن الله غفور رحيم innama harrama alaikumul maita sani dai kawai Allah ya haramta muku mushe ne eh, ba mujarradin mushen ne haram da zarar an samu mushen wata dabba a gidansa ta aikata haram ba a'a ba haka ake nufi Allah mal ana nufin akalaha cin mushen ne aka haramta muku da sa lokata kawai ka zo ka talata ya mushe ragonka ko ka ko kazanka ko ka ta yi mushe shi na ce ka aikata haram a ba haka ake ne ba ana nufin sai ka rungumi ƙazana ka ɗauke ta ka je ka gini ka rufe don ka da mutane da wari ka ka ciri komai wurin nata da nufin ka ci kenan kin aka haramta ba mujarradin gawar ba ko shi na sa shi ne malam ya sana da cewa ai akalaha idil kalam fi don magana tana gudanuwa ne akan mai akan cin cin dabba namun dabbar da ba a yanka ba Allah ya ce shi ne kawai ya haramta muku waka za ma ba da hawa, ya malam ya zakka shar'an duk dabbar da ba a yanka ta a shar'ance ba wadda asalin ta halas ne a ci a yanka a ci sai ta mutu a taɓa amfiha ba tare da an yanka ta yanka na shari'a ba da wannan dabbar ba za a ce sai a haƙura a nemi ta wajen ubangiji subhanahu wa ma ubi na min ما أبيح ما أبين من kuma أبابين aka كما haka hakanan inda a ɓallo wata gaba ta dabba ita tana da rai ka gama kwarara ka. eh in ma dan bid'a ne hada ka Allahumma inna nawaitu zabha ko to duk ka gama wannan abin da ka ɗebo ka gutsuro jikin dabba tana naye ko rago ne to wannan abin haramun ne shi ma an gane ko to da malam yace wannan sunna ne sai aka bibiyi maganar a hadisan, hadisance aka samu Abu Dauda ya fitar da hadisin Tirmidhi ya fitar da shi kuma Hakimu ya fitar da shi yace hasan ne lafazin hadisin shine cewa ma qati'a amin hayyin fa huwa maita abinda aka gutsuro daga jikin dabba mai rai shi abin mushe ne da aka ba za a ci ba sai dai magana ta daidai ita ce hadisi ne na abdullahi dan umar mana asari ne na shi kenan magana ce mawqufiya wato fassara abdullahi dan umar da ya ma wannan ayar da Allah ce inna ma harrama alaikumul maitata to dai zo sharhi da ƙarin bayanin ayar ne shi ya ce to ai ba ma dabbar ta mutu ba in dabbar tana raye ma aka yanko ko kunnanta ko kafarta ko wani dai abu da aka yanko jiki cikin bangaren namanta ga ta ita tana raye to amma wannan abin mushe ne shi don ba ta wannan aka shar'anta a yanka shi ba to saboda irin wato amana irin ta ilimi maimakon a ce annabi ne magana kai tsaye shine aka ce a'a ba annabi ne ba amma ɗaya daga cikin matasan sahabbansa ne Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu shi yasa magana ta zama karɓaɓɓiya malaman fuqhu musamman fuqaha'ul malikiyya suka ɗabbaka wannan a matsayin abin da za a yi hukunci da shi ba a kokwantan eh, hukuncin da shi abdullahi dan umar ya yi a kan wata aya to sai dai a ce kai tsaye annabi ne ya yi to kuma wannan kuskure ne to sai a bar shi ga wanda ya hukuncin amma hukuncin bai ne ko ba bai ba kai yanzu da kai ne ɗan ƙwarya ƙwaryan maye sai a yanko maka a wazar tinkiya tana da ranta a kyafe a gasa maka a sa gigiri da magi ka gama ci a kai makasan dai bai dace ba wadaka mun ɗauki wannan fasara ta abdullahi ɗan umar radiyallahu ta'ala anhuma amma dai mun batta akan zancensa ne shine ya faɗa a cikin sharhi da fasara da yamma wannan aya ba ya ce annabi ne ya ce ba na'am to sannan abu na gaba sai ya ce <clears throat> wa khassa min ku daga cin dabba da za ta mutu wadda an riga an mata hukunci cewa haramun ce sunna ta keɓance mushe guda biyu su ta ce ban da su a cikin wancan haramta. mushen kifi da mushen fara kamar da namiji shi ne cewa kasta min ka wal jaran ففي خبر أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والقبل والطحال يا ذو أتجن وني خبري وني حديثي هر ويو wanda shi wannan din hadisi ne marfu'i an gane ko cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uhillal lana maytatan an halarta mana wani nau'in musa mushe guda biyu wa da wani nau'in jini guda biyu su mushe guda biyu kamar da bayani ya gabata mushen kifi da mushen fara an gane ko wannan halatin ba ma a yanka su a shar'ance sauraka mai cin su sai ya mai da hankali je ta ci alama mu dacewa sai kuma nau'in jini guda biyu shine hanta alkabir ko hanta waftihal da kuma huhu ko saifa wannan ɗayansu duka a idanka an ka kallara ga sun kama da jini musamman hanta to amma wannan jinin halas ne saboda ba irin wancan jinin ne almasfuh wanda yake kwararowa idan an yanka wuyan dabbar da yake ciki ba saboda wannan halas ne ga duk mai bukata ya same shi ta hanyar halas a shar'ance da kuma halatta ya ci shi wannan hadisi harawa ibn maja ibn maja ya rawaito shi da isnadi ingantacce waddama to kaga wannan kalmar addama ta riga ta samu fassara ke. kamar yadda wata aya ta fassara au daman masfuhan jini wanda yake kwarara ya bar jikin dabbar da aka yanka shi da kansa ko shi kaga da wanda ya manne ma naman an yi an yi araba ko an zo wankewa dole sai kaga wani naman jini na tsatsowa wannan ya fi ƙarfin ƙoƙarin ɗan adam don haka sai aka halatta wa mutum irin wannan jinin da ya gwamutso da naman da dama don naman aka yanka dabba amma duk jinin da ya kwarara ya fita daga cikin dabbar da kansa da wannan kai tsaye haramun ne kai tsaye haramun ne akwai aya cikin an'am Allah subhanahu wa ta'ala cewa annabi ya faɗa yace qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu Thank

la ajidu mimma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu ni kan a cikin duk wahayin da aka yi mani ban samu wani abin da aka ce haramun ne na dangin nama ba ban same shi ba babu a ce wannan haramun ne wannan nau'in naman haramun ne ga wani mai nufin ya ci nama a ce an haramta ita ban samu ba sai ce illa ya kuna ta sai dai idan wannan dabbar ta zama mushe ne ta mutu da kanta to wannan kantina ta mutu to haramun sai sai an daman masfuhan ko kuma jini mai kwarara an yanka dabba kamar da haka dai ɗabi'a take ta dabbobi masu rai ko da mutane ne din da aka yi rauni kaga jini zai fi zubo wannan jinin da ya zubo sanadiyar yankan dabba ɗin wannan haramun ne ku ce za ku tara ku wani abun amfani da shi kamar na san da lokacin jahiliya za ka ga ana tare shi ana zuwa a sa gishiri a soya ma yara a ba su ta ci wannan haramun ne daban masfuhan kenan ai addamul munfasil jinin da ya ware ya rabu ya rabu daga jikin dabbarsa da kansa wannan jini haramun aula ma khinzir sai dai kuma haka nan na samu cewa naman alhanzir na al'awadu alade shi ma haramun ne sai ce auri jisin ko kuma ƙazanta aw fiskan uhilla li ghayri llahi ko kuma naman fasikanci wanda aka daga murya aka ambaci wanda ba Allah ba ko kuma aka yanka shi da wata manufa da Allah bai izini a yanka dabba kan wannan manufar ba manufar canfi ko manufar tsafi ko manufar dodo ko wani abu kamar haka matukar Allah bai shar'anta ayyanka dan wannan abin ba to ita ma wannan haramun ce amma Allah maji tausayin bawansa ne sai ce famanin tsurra duk wanda ya buƙatu ya tsinci kansa a yanayin da ba yi da mafita ko gaba ko baya yunwa za ta iya kashe shi in bai ɗebi wannan naman nan mushe ya ci ba Allah duk kasashen da ake tashin tashina ake tarwatsa mutane a afka mazuwa bujiri cikin sauki mutum ya tsinci kan shi irin wannan domin ka fita a uzurce baka san inda za ka ba fitar da ba ka shawara fitar da ba a sa lokaci fitar da ba a tuntuɓar iyali an fita a firgici an nausa don a tsira da rai to iya ina za ka tsinci kanka kana iya kwana biyu kwana uku ko sama da haka ba ka da abincin da za ka sa a bakin salati a irin wannan hali in mutum ya ga mushen dan ba sai ya san yadda zai yi ya yanka ya ci iyakan bukatar shi Shi ne famanar tsarra gaira bagin ba yana ɗan ta'adda mabarnaci ba ba yana tafiya irin ta zalunci da ketare haddin Allah ba wala adin ita to fala isma wannan in ya ci dabba dan ya tsira da rayuwarsa to babu zunubi akan sa wallahu ala. sai ce kusa allahamu a nan da aka zo wajen alade sai aka ce aulahama khinzir ko naman alade kusa allahamu li'annahu mu'zamul maqsud domin cin naman din shine mafi abinda mafi girman abinda ake nema daga naman ah, alade sai aka ce to naman aladen gaba ɗayan saharamun haramun wa gairu ta duk wani abu da ya wuce naman to dan rakiya ne a harkar yanka dabba dan a ci yanzu su kansu dabbobin gida raƙuma da shanu awaki da tumaki ai kaga duk sanda za a yanka su babban makasudin a yanka su shine nama na'am amma bayan an ci naman ai kuma akwai abubuwan da za ake so jikin za a yi amfani da su yanzu ana sarrafa kasusuwan dan su bukatu ana sarrafa fatin dan su bukatu ana fassara hatta kafan dan su bukatu amma duk wayannan ba don su ake yanka dabba ba don me ake yankawa Don nama wa ma uhilla bihi li da abin da aka daga murya da shi lokacin yankan shi domin wani ba Allah ba domin a yanka mu gumaka ko a yanka don a sihiri ko a yanka don tsafi don canfi an gane to duka wannan bai halatta wa musulmi ya amfani da shi babu uzurin shari'a akan haka na'am Da sannan sai ya ce in an yanka da sunan wani ba sunan Allah ba za a ci ba wal ihlal ne ihlal wa ma uhilla ne ihlal da rafu sau wa kanu yarfa'unahu inda dhabhi li alihatin tun zan suna daga muryoyinsu lokacin da za su yanka ma'allolinsu ma'ana za su yanka don gumakansu to sai su rika daga saututtukan suna kiran sunan gunkin sannan a yanka dabba domin shi kamar zurra eh, saboda haka wanda ya buƙatu alja'atu daruratu ila akli shay'in mimma dhukir ya zama bukata ta tilasta mishi dole sai ya ci ɗaya daga cikin abubuwan da aka haramta din a ta naman aladan tilasta ta ba wani naman yanzu da za ka samu mushen rago da mushen alade misali kaga dukan su dai haramun ne kai tsaye kai kaddara ma an yanka aladan shi kuma ragon yayi mushe dukkan su waye menene halar a wurinka babu halar. amma tun da gasu su biyu kowanne kana da ikon ka taɓa sai ka kyala aladan sai ka je ka ɗebi naman ragon gwargwadon ka. Darura ta halatta maka shi wallahu a'ala wa'alam duba da kasancewar ragon shi na asalin asalinsa halar ne abin da ya haramta maka shi mutuwa da yi to shi kuma alade asalinsa haram ne yankan da aka yi bai halitta shi غير baƙin kharijin من musulmi ba wanda yake fito na fito da musulmi ba yanzu kama yan kidnappers din nan da su da informant duk baya halatta kowace wahala za su shiga su ci wayannan abubuwan da aka ɗaga kafa ga wanda ya shiga cikin larura domin su bagin ne kuma muta'addin ne mutaduna ne su gaira bagin ai kharijin alal musulmi wanda yake fito na fito wa musulmi غير أن النسبة على الهال وصاحبها الضمير بفعل محذوف تقديره فأكل فمن الأرى غير باج ولا آدم فأكل غير باج سيأتي باينا مي ظالنشي با باينا مي أبكى مسلمي با تو سيأتي to shi wannan fala isma alaihi babu zunubi akan sa Allah ya ɗauke mai zunubin ya halatta mini don ya tsira da rayuwarsa inna Allah ghafurun li awliyaihi hakika Allah mai yawan gafara ne ga masoyansa masu majibintansa rahimun bi ahli ta'atihi mai tausaya masu masa da'a ne ai su wasa'a fi zalik domin ka gana Allah ya ɗaga masu kafa ya yalota musu a cikin wato taskarsa ya yadda su ci abin da ya haramta a shar'ance saboda su fita daga larurar da take damun su wa kharaj al-baghi wal adi amma ya togata banda al-baghi banda al-adi yulhaqu ma kullu asin bi safarhi malam ce duk wani wanda ita tafiyar da ta kama shi matafiyi wanda tafiyar sako ce tafiyar Allah bai halaka mishi gaba ɗaya haramun ce to shi ma wannan sassaucin ba a yi masa ba jimala kun gane tafiyar da iz Allah bai izini a yi ta ba kamar daga nan ka niki gari ka tafi wani gari saban Allah kai tun daga nan ka san saban Allah ne za a yi kuma ka tafi sharholiya za a yi ɓata lokaci za a yi wa duniya za a yi Ka san haka to tafiyar ka ga a wannan hali ko da ka tsinci kanka cikin alaƙaƙai abinci ya yanke maka guduri ya yanke ba ka da abinci ya ce ba ka cikin wayan da aka ɗaga ma ƙafa cewa su ci wato ainihin ah, mushe don su tsira sannan kuma kamar wanda yake al'aq gudajen bawa shi ma haka tafiya shi laifi ne ko wanda ya guje ma uwayensa an gane ko alwaladul far min abihi alwaladul far min abawahi da wanda ya bijire ma iyayensa ya kaurace musu ya bar su ya gudun hijira haka kawai dan san zuciya to shi ma tafiyar sa haramun tafiyar gudan jambawa haramun wal aqibi al abdu har zuwa ƙarshen abin da ya faɗa fala ya hidu lahum akalu shay'in min zalik wannan duk bai halatta su wancan abubuwan na sauki da aka yi ma waɗanda ba su da wannan matsalar ba to da aka su je da mugun halinsu suna cikin mugun halin saban Allah mai muni a ce kuma Allah ya tausaya musu ya daga musu kafa ya halatta musu cin abin da ya haramta a'a sai na za a hore su kenan shine a haramta musu cin wannan wannan garabasa wannan sauki malam ya tubu malam ya ce mata ba su tuba ba wa alaihi malikum ya ce al'imam malam imamu da hijira fahimtarsa kenan matsayinsa kenan mazhabinsa kenan wa yajuzu aidan indahu lil mudarri an yakula al maytata wa yashba wa yatazawwad shi wanda yake al mudarri mabukacin nan ba ci kawai aka halatta mu ya cika cikin sa ba shikenan a'a ya halatta ya ci gwargwadon yadda yake bukata ya cika cikinsa sannan har ya yi guziri ya ci gaba da tafiyarsa in a halin tafiya ya samu halas to sai ya rabu da wannan an gane ko wannan na haram din tunda dama shi haramcin halacci na wucin gani ne to da an samu wanda yake na halar shar'antacce to wancan halaccin shi ya tashi don ka sai ya gini ya rufe shi in ji wasu malamai dan kada ya zubar wani wanda ya tsere bai ci nama ba ya zo ya tsuntuwa ya kama ci bai san me ke kasa ba wa idza sagna anha faraha idan ya wadatu barin wannan mushen to sai ya zubar da su kuma thumma yahmilu asiyaqu fi ma yati ala ulama isu alladhina yaktumuna ahkam Allah shar'iyyata li gharadihim ad-dunyawi sannan ci gaban karatu zai koma ya tafi zuwa ga malamai miyagu waɗanda suke ɓoye hukunce-hukuncen Allah na shari'a da ya saukar sai su takaya sai su yi burin-burin domin wata manufa ta su ta duniya suna ganin in sun tsage gaskiya a nan to abincinsu zai yanke haka ba su dogara da Allah yadda ya kamata dogara da shi ba sai Allah ya ce inna zai ne ka tumuna ma an zalallah

ci gaba alaran ma ذلك وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي ضلال بعيد innal ladhina yaktumuna ma anzalallah lalle hakika wanda suke koye abinda Allah ya saukar mana min na wannan alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yasharuna bihi zamanan qalilan su gwammace wani tamani kankane su gwammace wata fa'ida ta duniya wanda Allah ya kira ta kankanwa su gwammace daukakar matsayinsu da ƙarin girmansu su gwammace nauyin aljihunsu madadin bayyana gaskiya to Allah ya ce ula'ika ma ya na fi butunihim illan na duk abin da suka samu sanadiyar ɓoye gaskiya to Allah ya ce wuta ne idan kuɗi suka samu kaddara sun je kasuwa sun sayo irin rantsasiyar kasuwa irin shinkafan nan irin sai wanda suka rufa suka tada kai suke cin irinta aka sayo nau'o'in kyautatuwar miya aka sayo nau'o'in kayan alatu na morewar rayuwa aka zo aka gwangwaje aka ci da kyau aka sha da kyau aka yi hani'a to duk wannan cin mai kyan da shan mai kyan gaba ɗaya wuta ce kuka ci inda Allah su hannu. sana ka ɓoye gaskiya kabiratun min kama irin zunub zunubi ne gagarumi daga cikin manya-manyan laifuffuka a gurin Allah Allah ya saukar da Alƙur'ani ya saukar da hukunce-hukuncen manzon sai zo ya kare bayani, duk da ake bukata ya koma ga Allah kai kuma ka zo kai burin-burin don kare marbarka don kare bukatarka don kare matsayinka don ka ci mai kyau ka sa mai kyau kana ganin in ka tsage gaskiya za a sa kafan wando ɗaya da kai za a tsane ka za a ɓata maka suna za a yi ta farautar ka sai kai birin-birin kanki da borin gyaɗa kawai aka bubbuga aka wuce to duk abin da ka samu a ƙarƙashin wannan koya gaskiyar Allah ta'ala ya ce ulai kama ya kuru na biyu bukunin illan na sannan ba nan matsalar ta tsaya ba ba ai matsala na gaba alaka ta malam Allah ya ce wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah ranar kiyama Allah ba zai ce musu ta tafi a sauke ba ba zai magana da su ba saboda me saboda yayi hushi da su sanadiyar mugun aikinsu na koye ayoyinsa mugun aikinsu na rufe hukunce hukuncensa to Allah ta'ala ba zai magana da su ba ɗauke wutan nan bai ba Allah ta'ala ba zai yi magana da su ba ranar tashin alkiyama saboda ya yi fushi da su ghazaban alaihim don ya yi fushi da su ba zai magana da su ba ku an samu matsala mummuna sannan abu na gaba walayu kihin ba zai tsarkake zukatansu mana ya tsarkake ayyukan nasu daga miyagun ayyuka munana masu tsoyi kazaman ayyuka ya wanke su su koma kyawawa Allah ba zai yi haka ba domin wurin yin haka ya riga ya kure an je gaban shi da mummunan yanayi walahum azabun alim sannan suna da azaba mai raɗaɗi sun bada sun lalace shine shiga wuta sannan Allah ya faɗi mana hakikanin <clears throat> sakamakon wannan cinikayya ta su ulaika allazina ishtaraw balalin bil huda waɗannan su ne wanda suka gwammaci kiɗa da karatu suka saki shiriwar da da suke kai ta tsoron Allah da bin dokokin Allah da bayanin hukuncen-hukuncen Ubangiji sai suka gwammace abinda da za samu na duniya maimakon bayyana gaskiya su daina bayyanawa ɗin don su rika samun abin duniya to cinikinsu babu riba ai aka zo ha badal ha fi duniya sun anshi dan tamani kankane na duniya ko promotion da za a yi ko matso da su za a yi ana kuskus da su ko essay da za a ba su ko wani wannan ya zama shi yasa suka ɓoye gaskiya to lallai sun sayi bata da shiriwar da ke hannunsu wal azaba bil kuma sun fifita sun zaɓi azaba maimakon gafara azaba ta lahira azaba ta dindindin sun gwammace gara ita a gurinsu da su ji kunyar duniya gara su ji ta lahira da su wahala a duniya gara su wahala a lahira haka suka zaɓar makansu to hakan ce za ta tabbata a gare su Allah ya sauka ay al mu'addata lahum fil akhirati law katamu da gafarar da aka tanada masu wadda ake nufin su same ta a lahira to sun sake ta a duniya idan da sun ɓoye da sun wato gaskiya tunda sun gaskiya to sun saki gafarar da ake fatan su samu aka tanada dan su wadda a lahira za su ganta to sun yi asaranta sun rabu da ita domin sun ɓoye gaskiyar da Allah Ta halaye ce a bayyana amma asbarahum ala nar kai wayannan da hakuri suke da suka zaɓi su jure ma wutar Allah suka zaɓi su zauna a cikin wutar Allah wai za su iya hakuri za su iya dauriya da azabar Allah shi yasa suka gwammace su ɓoye hukunce-hukuncen Allah don me don duniya su ta yi kyau lahira ko ko oho kai wayannan da hakuri suke ma ashadda sabrahu o ta'jibu lil mu'minin wannan kama ana cewa ne ku yi mamakin wayanda za su koye gaskiyar da Allah ya saukar kawai dan samu duniya sun san boye gaskiyar ya sha makance mun samun lahira amma suka zaɓi haka kai lallai wayannan sun zama sarakan hakuri min yatika bihim mujibatiha domin sai sun aikata abin da zai wajabta musu shiga azabar Allah wanda za su dawoma a ciki min gairi mubalatin ko damuwa abin su ba su ba ko oho la ai sauran in ba wannan gatsan ne za a yi musu ba to yanzu wanda ya zaɓi shiga wuta wani haƙuri yake da shi wanda wutar wannan ma ta duniya wanda aka ce zai da aka wanke ta a kogo ma'ana kogi kogi guda bakwai na duniya aka rage mata zafi wannan ba wanda muke amfani da ita amma har yanzu ban taɓa ganin jarumin da saboda jarinta ya ɗan tsoma hannun shi haka ya minti biyar a ciki bai ɗaga ba ita wannan wutar ko akwai wai saboda shi jarumi ne ya gwada a ya saka hannun cikin wuta ana kallon shi minti ɗaya minti biyu minti uku har minti biyar bai daga ba yau abinda ba sani ma ta ɗan taɓa ka ko shawara ba ka jira sai an gama mijin ka daga hannunka ko ba haka ake yi ba to wannan homa mai sanyin ce mai sauƙin sai an rarrage zafinta amma ita kanta mutum bai daure mata ba sai ya zaɓi ya daure mata lahira Allah ya sauke zalika ay Allah zai zikira min akalihim nara kuma ba da duk darasin da aka ambata tun daga cewa masu goye gaskiya abinda suke samu ba komai bane illa wutar jahannama har zuwa nan da aka tsaya a bayani Allah ya ce dukan shi bi anna Allah nazzala alkitaba bil saboda Allah ta'ala ya saukar da littafi lokaci bayan lokaci kashi bayan kashi nazzala kenan Bilhaq ya saukar da alkur'ani kashi-kashi kuma ya saukar da shi da gaskiya bilhakamu sabita ce bilhak ne yana nan bilhakamu sabita da hukunce-hukunce wanda suke tabbatattu wanda suke su ne gaskiyar hukunci faktalafu fihi haizu amanu bi ba'abihi wa kafaru bi ba'abu sun zama sun yadda su yi aiki da wani ɓangare na littafin wani kuma su bashi Allah ya saukar da littafin gaba ɗayansa a matsayin gaskiya su kuma su zaɓa abin da ya masu daidai su yi aiki da shi wanda ya musu daidai ba su abu na biyu wa innal na salafu fil littafi, hakika wa inna suka sha bamban a wajen fahimtar wannan Alƙur'anin? kowa ya ja nashi abinda ya mashi daidai ya yi aiki da kamar yahudawa duk ayoyin da suke nuna wa wa alal alamin da sun yarda da su amma ayoyin da za su shata musu layin rayuwarsu layin su layin wannan duk ba su yarda da su ba to haka idan an samu irin masu kwaikwayon yahuda ne wani al'ummar to makoman su da فقال بعضهم سحر وبعضهم شعر وبعضهم ko وكهانة wani su ce wannan ayin ko wannan alƙur'anin sihiri ne dabo ne wasu kuma su ce a'a wannan alƙur'anin waƙe ne to duk bai auni da waƙafiyan mawaƙa ba a ba abin kuhana wasu kuma su ce bokanci ne duk kaga sun sha bamban to wanda sun sha bamban wajen yi ma alƙur'ani hukuncin sun na son zuciya lafi shiqaqin ba'idin hakika suna cikin wato saɓani manisanci ya yi nesa da gaskiya saɓanin nasu da kuma wannan shine ƙarshen eh, haɗuwanmu ta yanzu insha Allah sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya ara mana dama da lokaci kuma kamar da malam ya nuna anan wurin shi wannan gabar da muka tsaya kamar mun raba ita surar kashi biyu ne daga farkon da muka kamo zuwa inda muka tsaya din nan don ka raba suratul baqara biyu to kai rabi saura rabi to kuma mun riga mun ji rabin da muka fara da shi ba sai mun yi dogon bayani ba kowa ya ji cikin eh, shekaru uku kenan ko watanni uku na ramadan daga farowar mun yi rabi to inda muka fuskanta kuma shi kuma duk hukunce hukunce ne dokoki ne na fiqhun musulunci a cikin matsaloli mabambanta kamar da insha Allah daga goban in Allah ba mu lokaci za a fara ne abinda zamu rufe da shi jan hankali da tunatarwa da nasiya amma takaitatta ga waɗanda suke saurin tashi kafin a yi addu'a abinda kuke din ku yi haƙuri ba yi da kyau ba daidai ba ne cikar biyayya da ƙa'idar zama irin na musulunci shine a haƙura a yi addu'a a tashi gaba ɗaya shi aka fi so eh, kun san tun da muna tafiya ne akan sunna to haka ya kamata mu ta karantar da mu sunnan abin da yake gyara muna kin gyara sai ga abubuwan mu suna kyautatuwa da ka zo nan to ka ɗauka ka zo wata da'ira ta shugabanci kuma ka jira a karkare da kai kai bawa ne kana buƙatar wannan addu'ar ta ma musulmi kuma addu'ar ta kan ƙara armashi tsakaninmu da ubangiji in ya zama mun yi ta mu da yawa wataƙila albarkacin haƙurin da za ka yi da jinkirin da za ka yi a kammala ƙila ma sanadiyar ka kai albarkacin ka za mu ci a ashe addu'ar mu. kuma haka sahabbai suke yi in wani al'amari ya haɗa su da manzon Allah su salama to ba sa zare jiki su gudu ya min minkum liwaza ba ka yi haka haƙura suke yi wa iza kanu huwa ala amrin jami'in lam yazhabu hmm? hatta yasta'zinu idan kana da larura da za ta sa ka tafi to sai ka nemi izini idan an baka izini sai ka tabi ba baka izini maka a tashi to bari yanzu ma gashi duka alhamdulillah ga munan cike an zo har inda za a tashi duka bai wuce ya sanarwa kila ɗaya biyu ko ya tambaya ɗaya biyu wanda ta yi wa tambaya ta amfane ka to daga nan kawai sai addu'a to na tare ka daurewa ana kammalawa zuwa zuwa ƙarshe insha Allah Allah ta'ala ya taimake mu Ai, ka yi tambayar kawai, je tambayar kawai. na'am alƙali yana yin saki mana idan ya lura da dalilai irin na shari'a wanda ta ba shi dama lalle akwai zalunci akwai kuma rashin yiwuwar daidaituwar al'amarin gaba ɗaya da raira ita ya raba aure uban ya raba aure a shar'anci auren ya rabu sai dai miji na iya komai ko ba zai iya komai ba ita ce matsalar da ake tattaunawa to rabuwa a kotu miji baya da hurmi ya ce ya yi komai sai dai ya koma ya lallashi idan ta yadda sai a sake sabon aure da sabon sadaki da sabon shaidu sai shi ma mijin a hore shi ba yi da hurmi ce ya mayar saboda in har zai mayar kotun ba ta da amfani ke saboda raguwa ce mai karfin gaske wanda ta fi karfin a yi kome amma ba ta haramta a sake sabon aure da sabon yarjejeniya ba domin ita ma matar a ba ta haƙƙinta don aikila yadda ta kai ƙarar kuma kotu ta bincika ta ga eh mata tana da gaskiya kuma kotu ta ga ba hanyar da za a ce a ci gaba da wannan manejin wannan auren sai ta raba to ai kotu ba wasa ba ce dole in ta raba ya rabu Allah ya sa mu dace idan mutum ya ya yi ya ce an da da ya ne ko kuwa da yamma ne ko da saboda bayyana matsayi na shari'ar musulunci ya fi kyau ya tara su lokaci guda ya ciyar da su wannan kamar saƙo ne yake mayarwa a gari ga irin tarar da Allah ya mashi saboda aikin da ya yi na rantsuwa da yadda annabi ya ce ko ka rantse ba za ka yi ba in ya zama yin ne shine alheri to kai ka fara Karan rantse za ka yi amma rashin yi shi ne daidai to ba za ka yi ɗin ba sai ka zo kai kafara to wannan kafara a tara mutum goma a ci da su lokaci guda eh, wani eh, isar da sako ne wani bayani ne eh, kuma ka zan kace da su lokaci guda ka yi ka huta in za ka raba to ka ga ka kwana goma kana ciyar da mutum ɗaya ya ke duka maganganun guda biyu akwai wasu malamai da suka tafi a kansu amma dai kila inda za ka tara su lokaci guda masu wannan ra'ayin to na fi karkata zuwa ga makomarsu ko mazhabinsu Allah ya sa mu dace Sannan kuma da magana ne ke cewa akwai sun yi ba. to shi halaccin cin macijin dai gaba ɗaya ni dai ban ma taɓa karanta shi ba ban kuma san shi ba sannan maciji yana jini jini ko mai da jini don yana jini sai an yanka amma da Allah in ka yanka ni kaka kawo ba da bukata ta abin ba na ci na wadatu ni kibiya ishe ne yawwa inda yana da jini to a yanka in an yanka an gyara kuma alaba da sa a ci lafiya ni na hakura da naman kaza <laughs> sai kuma shi ce ka ce kana da alaƙa ba zan ma ai ana cin ta ne da nariyar magani ne ko ai ba ci ake ne ko ci ake to ita ba ta da jini dangin kwari ne ko in dai ba ta jini ba komai sai ta shiga sahun su fara su wa'annan abubuwan amma dai ita kaman eh, layin kazanta kazanta ne gaskiya shi sa ni ban tsammanin ma a ce ana cinta ba Da dai na san akwai waɗansu larurori na ciwon jiki da ake cewa mutum ya yi amfani da wannan gwarzan a matsayin magani ai a juji ake samun ta ko a kashin shanun galibi haka na ake samunta so tana layin kwari ne irin su eh, ita farar da aka yi magana ko su shinge ko su abubuwa da ba su da jini wannan duka Allahu alam layin su halar ne mutum na bukata. A'a, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا